إنه قد أظلنا شهر الله المحرم وهو شهر عظيم ومن أفضل شهور السنة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم هذا الحديث صحيح رواه مسلم عباد الله فإضافته إلى الله تدل على تشريفه وتعظيم مكانته وأفضل ما يسام فيه يوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله رواه مسلم ايضا وكان ذلك عباد الله شكرا لله على نجاة نبيه موسى عليه السلام وقومه من طغيان فرعون وجنوده وهو درس في نسل الحق وأن الباطل مهما تجبر فهو إلى الزوال وفي صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله المدينة قدم رسول الله المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما عاد اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وقد أزم رسول الله على أن لا يصومه مفردا بل قال لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسعة رواه مسلم وفي رواية أخرى عباد الله صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما رواه أحمد فصيام العاشر عباد الله وحده يحقق التكفير ومن سام معه التاسعة أو الحادية عشرة كما قال بعض العلماء نال أجر التكفير وأجر مخالفة آل الكتاب فاحرصوا على ذلك عباد الله وخوفوا أهليكم عباد الله إياكم والابتداء في هذا اليوم لأن هناك يعني بعض أناس الذين اخترعوا شائر الدين في هذا اليوم إياكم والابتداء في هذا اليوم فقد جاء له بعض الناس يوم فرح وعيد وآخرون جعلوه يوم حزن ومأت وكل ذلك عباد الله لا أصل له في السنة بل هو من البدع المحرمة المخترعة وصيام يوم عاشوراء شكرا لله هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يشعر فيه لا كهل ولا اتصال ولا توسعة خاصة على الأهل كل هذه بدعة مفترعة نسأل الله تعالى أن يهدينا للسنة وجنبنا البدعة وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يهزمه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد إخوة الكرام وحراس العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى من أقول الله مدوك تنسركي أولا يني دمكي تكي بيو قوة محرم shekara ta dubu da da da dari hudu arba'in shida, jiya da arba'in da ai jiya da arba'in da shida, yau da bakwai bayan baya da biyar da hudu gobe zai je da takwas da tara yan uwa kuna dan hankalta lokaci dan tafiya yake yi godiya ta bata ga Allah madaukakin sarki yan uwa masu girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta mu da wata da ake kira shaharullahi muharram wannan annabi muhammad shi ya kira wannan wata da wannan suna saboda haka yan uwa annabi ke cewa afdalus siyami ba'da ramadan siyamu shaharullahi al-muharram mafificin azumi da za a yi bayan ramadana shine azumin da za ka yi a wannan wata ta muharram a gaskiya akwai fahimta da yawa kuma ilimi ya tabbatar da shi karka yi zargi idan malamai na sunna suka tabbatar da abu to ka bi shi haka ka yi iya ƙoƙarin idrakin me suka gano ta ina suka gano don kai din ma ka samu wani kaso in ka zo suna azumi da yawa a wannan watan karka zarge su sun ka ce bid'a suke dan ba ka da hujja idan ya zo ce da kai annabi ya ce afdalu siyami ba'da ramadan siyamu shahrullahi al-muharram bai fa kayyade ba bai fa cewa ban da kaza ban da kaza ba ya bar shi mutlaq sannan a cikin watan sai sake ware waɗansu rare sai nuna kuma darajarsu yan uwa masu girma ibafa da aka yi na wannan watan da cewa shaharullahi yana nuna mai girma da wannan wata ke dauke da shi na muharram yan uwa masu girma musamman mafificin azumin da za a yi wannan wata akwai goma shine ashura a ran goma ga wata annai muhammad yake cewa yin azumin ranar goma ga wata akwai kyakkyawan fata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai kankare wa mutum laifin da ya na shekara da ya gabata annabi ne ya faɗi wannan magana in ba kana addinin kala kato bane masu dawon qur'aniyun amma ba ba bane ƴan qur'aniyun su ne waɗanda suke bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya faɗi wannan ƴan uwa masu girma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo garin Madina kamar da ya tabbata hadisi daga Abdullahi dan Abbas sai ga Yahudawa suna yin azumi ranar goma kaga kenan annabi ne ya su manzo Allah ya tambaye su hujja a addini kai abu da hujja ba a abu da maulanka duk abin da ya yi kai ya to kawo hujja ƙalubalen da Allah ya mai yahudawa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjan kun kuna da gaske to me hujjan yin azumi ran goma ga wata yahudawa aka ambata cikin hadisi kadima rasulullah kadima rasulullah al-madina fa wajada alyahud yaga yahudawa ashe akwai ibada da aka dora musu illa sun kauce a tsarin Allah ne duk wani annabin da ya zo kafin annabi Muhammad idan wani annabi ya zo a gaba idan wancan samu ke gabi wannan annabi sai tafi dole ka yi da wannan sabon kabin manzon Allah in ba haka ba kai arne ne kafiri ne ba ka da wani hujja a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka manzon Allah ya ce me kuke yi wa yake ku wannan azumi sai suka ce ai abin da yake faruwa wannan rana ne daga cikin raneku da kake gani kuna yin azumi a wannan rana ba hadal yawmul ladhi tasqalu hadha yawmul azim wannan rana ne mai girma Allah madaukakin sarki ya tsirar da annabi Musa da mutanensa daga Sharrar fir'auna Sharrar fir'auna azzalim sai muna godiya ga Allah muna yin azumi muna nuna godiya ga Allah annabi Musa ya yi, mu ma muka yi sai manzo Allah ya faɗa a yi mu nan, mu muka fi kusa da annabi Musa da wannan dalili annabi Muhammad yi wannan azumin Ya yi umarni kuma ya ce a yi azumin kenan azumin na da daraja amma da aka zo aka shar'anta ramadan sai wanda ya koma kuma daga cikin fada'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa bayan nan mu ba za mu yi goma kawai ba saboda akwai dan mushabaha kamance ta da yahudu duk wani abin da yahudu ke yi ko mai kyau ne annabi ya nuna cewa ta a shi? saboda ba ne, kamar an gina su ne kan wani dabi'a na sharri zai zo ya lalube ka ma zai cuce ka manzo Allah ne ce ku saba musu sai mazalla ya ce in bakitu ila qabilin la'asumin na tasiya mu gaba in mun kai za mu yi azumi tara za mu yi tara kuma za mu yi me za mu yi tara kuma za mu yi goma a wata ruwaya daban manzo Allah ke cewa su mu yau ashura ku yi azumi ranar nawa goma ga wata sannan annabi ce wa khalifu fi'l yahud ku saba mai hudawa su mu qablahu ku yi azumi gabanin goma tara kenan au ba ba'dahu yawman ko kuma bayansa sa wannan imamu ahmad rubutu amma magana ta gaskiya malaman hadisi da yawa wannan ruwan bai inganta ba abinda suka faɗa kenan ba a yin azumi sha ɗaya tara da goma abinda ya fi inganci kenan don akwai maganganu na rashin inganci wannan ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ku yi azumi tara kuma ku yi goma gaba shi ma zai yi tara saboda haka ƴan uwa masu girma wannan azumi yana kanka da laifuffuka sannan ina jan kunni mu gaba daya iyakum walitida fi hada hada akwai bid'a da ake yan kuwa wallahi alazim akwai bid'o'i wanda wayansu mutane suka kirkira suka mai da shi kamar idi wayansu kuma sun mai da goma ga wata ranar bakin ciki duk wannan babu dalili a shari'a ran goma ga watan nan ka yanka jikinka ka gudda jini ka kura makanka wuka ka kai ƴaƴan a yi ta yanka su dina zuwa kamar mahuta wani haramu ne suna bai tabbatar da wannan ba sannan kuma masu bikin cika ciki an ai sunna ta zina ta zina ce wai yarinya ya mace ana neman aure sai uwa a gida ta ce ai yau shiga ciki ne za a kawo miki kaji da kaza da kaza za ki yi girki ki kawo wanda zai aure ki da kike sai shi ki samu shi a baki wallahi al'azum abin da ake kira kaga wannan sai a bai da shi ba musulunci ba zai taba da ranar iskancin ba to wallahi ana ya wannan wata akwai masu kawai su dafa abinci ana kide kide ba sunna ba ne wannan ita ce zance ta gaskiya wannan bid'o'i ne azumin shari'a ya tabbatar goma da tara amma bayan wannan la yushro ba wani abin da aka shar'anta kai ko wani ado sanya tozali ko ka yi wanka yalwata wa iyalai kullu hadhihi bid'a hadisai ne masu rauni wanda ma ba da'ifai ba ne a'a hadisai ne da'if jiddan sai wanda za a gala asar sai maudu wanda wannan duk ba aiki da su cikin addini yan uwa masu girma Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah ya yafe mana zunubanmu eh, damuwan da muke fuskanta a wannan ƙasa yan uwa mu ta yin addu'a Allah ya kawo mana mafita rigingimu da ke faruwa a manyan mu na duniya na yaƙe-yaƙe Allah kawo mana mafita Allah ka taimaki musulunci a kowane lokaci kan musulunci akan kafirci ya Allah wannan shine addu'a ga musulmi kamata ya ko ina kuma du'a mun zai zama tunu Allah ya kawo mana mafita jami'an mu Allah madaukakin sarki ka sanya masa albarka Daliban mu ka sanya masa albarka malaman mu a sanya masa albarka Dalibai a ji tsoron Allah a daina satan amsa a daina satan amsa haramun ne haramun ne malamai a daina karfancin cin hanci haramun ne bai da amfani zai ruguza gabanka banka baka sani da duk abin da ka samu zai maka amfani ba Allah ya taimake mu jihar mu Allah ya kawo mana zaman lafiya yan ta'adda kuma Allah ya sa su daina Allah ya sa su daina umu ila salatikum yarhamukumullah